بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله barakatu. Allah madaukakin sarki ya kamu yau 28 ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 kuma yau 28 ga watan tara miladiya 2018 a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shekhi talhata salati rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar babban malami al-imam al-allamatu ahmad ibn abd al-halim ahmad ibn ahmad ibn abd al-latif al-jadidi rahmatullahi ta'ala zamu yi majalisi na sha shida insha Allah a cikin littafin kuma muna cikin kitabun iman za mu tashi babu hujjar rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman babu hujjar rasuli min al-iman babun da zai yi bayani akan cewa san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin imani kamar yadda aka faɗa mana ko muke ta gani wannan hadisai ne da al'imamu bukhari rahmatullahi alaihi ya tattara su wanda suke magana a kan imani da Allah maɗaukacin sarki imani a matsayinsa na kai na addini shine kai a cikin jiki na addini idan babu wannan kan to babu jiki ga baki daya sai a kira wannan jikin gawa to al'imani imani shine kai a jiki to shine sai ce babu hubbin rasuli min iman babun da zai yi bayani akan cewa son annabi sallallahu alaihi wa sallam min iman yana cikin imani عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده عن عنس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في آخره والناس أجمعين وأنه آه، حديث أن ساموشد سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الرحمن بن السكر أول الصحابة صحاب بفكوة كواي وان حديث يأتين النبي صلى الله عليه وسلم yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah kenan la yu'minu ahadukum imanin ɗayan ku ba zai taba cika ba hatta akuna ahabba ilayhi hasse na ya fi so min waladihi min walidihi fiye da babansa wa waladihi da kuma ɗansa a riwaya anas shine ma da yace wa an anas al bi aynihi ah, sayyidina anas radiyallahu anhu an yi riwaya daga gare shi shi dai wannan hadisin wannasi ajma'i da sauran mutane duka gabaki daya sai mutum ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da babansa fiye da ɗansa fiye da sauran mutane duka sannan zai zama mai imani idan mutum ya ji cewa yana son wani fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam to tabbas imaninsa ragagge ne imaninsa tauyayye ne malamai sun ce ita soyayya tana da wahalar a faɗi ma'anarta wasu sun kakkawo al'imamu ibn hazmin a cikin littafinsa ɗaukul hanana wanda ya rubuta shi akan soyayya a musulunci ya kawo maganganun malamai a game da me ake ce soyayya amma al'imamu ne rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa majalis salikin ya ce la haddun mahabbatu bi haddin aw ha soyayya ba ta da ma'ana za ka kawo ka ce ai ita ce kaza kaza da kaza ba ba da ma'ana ba da tarihi فالحدود لا تزيدها إلا خفاعا وجفاعا sai in ce za ka faɗi ma'anar soyayya to kara kulle ta za in wani ya zo ya tambaye ka ce maka me soyayya sai ka fara masa kwatance sosai sai ka kara shirmar da shi kwakwalwar shi zata kara duɗewa ba gane komai ba fa hadduha wujuduha malam ibn qayyim yace ma'anar ta samuwar ta in akwai ta tu akwai ta in akwai ta me soyayya in aka tambaye ka ka ce me soyayya sai ka ce samuwar ta? shi ke ka huta amma idan ka ce ita ce kaza ita ce kaza to ba za a taɓa gane ta ba so daga fa hadduha ha, in akwai ta tu an samu ma'anar ta kenan ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة باع سبا تسوية دون أبو فيدا أتي سوية حوالي وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها sai dai kawai mutane sun saba su yi bayani akan me yake jawo ta akwai abubuwan da suke jawo soyayya a cikin ababen da suke jawo soyayya akwai kyau ana son mai kyau namiji yana son ya samu mace mai kyau mace ma tana son ta samu miji mai kyau sannan na biyu daga cikin sabubban soyayya akwai kyan hali idan mutum ya zama mai kyan hali ko aure kake nema ko ba aure kake nema duk mutumin da ya zo mai kyawawan hali ana son sa daga ciki akwai kyauta kyauta tana jawo a so mutum dukkan mutumin da ya zama mai kyauta to ana son sa kamar yadda kuma ake cin maruwaci kaga nan sabubbanta ake magana kai inda ma ya takallamu nasu fi asbajiha wa mujibatiha kawai in za a magana soyayya to ba definition ɗinta za a bada ba sai dai a faɗi asbab ɗinta a faɗi sabubban da suke jawo ta meye da meye da meye da meye ke jawo soyayya wa alamatiha wa ha? sannan kuma a magana kan alamominta ya za a gane cewa akwai soyayya a tare da mutum ya za a gane wannan yana son wancan ko waccan tana son wannan ko wannan yana son waccan sai ya za a gane alamomi ke wa samaratiha wa ahkamiha sannan kuma tana da hukunce hukunce ita soyayya sannan kuma tana da abin da take gadarwa to hatta soyayyar manzalin sama haka take sai dai a faɗi alamominta ka zo ka ce tana son annabi sallallahu alaihi wa sallam to a aikace za a gani za a ga alamomin soyayya shi yasa suka ce daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ittiba'uhu wal akhdhu bi sunnatihi bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun da abin da aka ce manzo Allah sama yayi kai ma zaka ga in kana son sa to kana bin sa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah madaukakin sarki ya ce ta ce musu in kun ce kuna san Allah san Allah madaukakin saki yana hukunta dole mutum ya so manzansa sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce fattabi'uni ku dini alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce ittiba'uhu Haga kana bin sa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi Sallam. da suka kai matuƙa a wajen san sa to babu wanda ya kai su matuƙar bin sa sun yadda su ba annabi sallallahu alaihi wasallam a komai irin su Ibn umar saboda soyayyar da suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abin da manzan sama yayi ba su ma fahimci cewa sunna sa bane su sun yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa ga hanya shikenan sai aka ga hanyar wata bishiya ta faɗo ta rufe ta sai manzan sama ya zagaya kamar yadda za ka ga ana rubutawa in ana gyaran titi sai a ce a yi bashi to manzala ta sama yi wannan diversion din to Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu har ya rasu in ya zo bin wannan hanya kuma daidai take shi ma sai wannan diversion din almajiran sa wata rana suka tambaye suka ce ya kake ga hanya kuma sai ka bi ce wallahi manzo Allah ta sama na ga ya bi shi sa ni ma sai na rika binta Anas radiyallahu anhu ce ba na son kankana amma tun da wata rana aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walima aka kawo masa kankana na gama da su yana son shan kankana ni ma sai na zama duk inda na ga kankana sai na sha ta kaga shan kankana ba lada don ka sha kankana ba ka da lada amma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sa duk abin da suka ga manzon Allah su zama yayi in ba Allah ya ce ya kunce shi da shi bane sunna tahsisiyya kenan ko sunna makhsusa sunnar manzon sama ce shi kadai to sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'ida in kana son annabi sallama abu na farko da za a ganka kai kima shaida shine bin sa shine bin sa shi yasa wani mai hikima yake cewa man yadda ya fi jannabi wa lam yufid min hadihi fasahatun wa hara'u فالحب أول شرطه ووجوده إن كان حقا طاعة ووفاء kace kana bin annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya ce shi masoyin manzon Allah sallallahu alaihi amma aka ga baya fa'idantuwa da shiriyar manzon sama da tsarin rayuwarsa da sunnarsa to wannan fasahatun wa hara'u wawanci yake kuma sakarci yake domin ka'ida tun canza والحب أول شرطه ووجوده شرع من فرقه وجب شنس ويانا فرقه إن كان حقا طاعة ووفاء إن لقد تسويا كتي وزاء لنك كنا سان كنا بيايا لمسوينك وكنا تكا مثلا دقا بنجي تكن شيء da دا علاقة دش yana دا علاقة دش shi ينا تكي ciki tuntuni raji'atul adawiyya rahmatullahi alaiha wasu suka zuwa almajiranta suka ce ai su masoyan annabi sallama ne sai ta ce a'a sai ta ce ta'fi ilaha wa anta tazhumu hubbahu hadha la'amri tilki yati badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu sai kana saba ma Allah kana cewa kuma kana son shi sai ka a duniya ban taba ganin irin wannan tunanin ba a ce kana son mutum a mutum ma ba Allah ba ba manzansa ba sallallahu alaihi wasallam kawai mutanen gari yanzu wani taɗi zai je yau ba ma ƙila hanya ta shari'a ya bi ta neman auren ba kawai ya zo tarin yarinya ce na kanta shi kenan suka je suka fara magana da fara zuwa taɗi gidansu yau da daddaren nan da za ta ce masa tana son wani abu sai an je kwangila daga nan tudun Ba ta akin wawa fa'u sai ya je ya siyo mata sai ya zuwa siyo mata saboda wannan san ai yan mata suna da abin da suke ce mishi acid test acid test a gwada ka a gani shin kana da ƙarfin kurwa za ka tabbata ko za ka mutu da an ɗan baka guba ka sha shi ke nan su gwada ka sai su gwada mutum shi nan to sai gane imanin shi zai ce an gane imanin shi na gaske ne to duk ba suna yi bane akan ittibai su ga da gaske kana son su ko kuma baka son su sannan suna gwada ka ne ta hanyar biyayyar da zaka musu da abin da suka ce suna so sai ka ga mutum yana musu to kaga wannan ka'ida ta farko kenan ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam alama farko duk wanda ya ce yana son su to a ga yana biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon da ya ce abu kaza haramun ne to ba ka ba shi har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya sa zuban zinariya manzo suna ya kama hannunsa sai ya ce sai ya wulgar da wannan zuba manzo suna ya tafi sai wasu suka ce je ka dauka yanka mana ka seda tun da zai hana ka sawa yayi zo ka seda mana ko seda ba ka yi ko kuma ka je a narka a mayar da shi dan kunna mata ka tarika sawa ko ka ba ta sa ya halasta mace ta sa ko ya ce manzo Allah su suna ya cire zuban da hannunsa ya wurgar sannan ya dauka sai na halaka ce to kage yadda suke soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ce sannan al-iktaru min zikri yawan ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yi masa salati al-iktaru min zikri wa salati alaihi yawan ambatansa kaga karanta hadisansa ka'ida ta masoyi shine kullum yana tuna masoyinsa eh. ai abin nan majnunu laila majnunu laila wani mawaƙi ne da aka yi shi a zamanin da an ce eh, an ce wai shi ya haukace saboda laila duk da wasu malamai suna ganin tatsuniya ce labaransa amma dai a adabin larabci ba ɗalibin adabi na larabci da zai ce bai san majinunu laila ba wai ya zauna da wata yarinya ce ana ce mata lele ya sota ya sota shi kuma baban shi bai san shi baban ta bai san shi sai ya raba su ya ɗauke ya ɗauke ta ya mai da ita wani gari shi kenan kawai sai ya haukace shi saboda ya haukace kuma gashi mawaki dama yana waka kawai shi kenan sai a zo a gan shi ya zo ya zauna ya zo in ya zo wucewa gidan sulailan ma ya rushe ya zama su kuka amma kullum ya zo wucewa sai a gan shi ya je ya runguma bangon da ya kusa da ya rugushe ya gan shi ya kago ga jikin shi a ciki shi kenan sai wata rana wasu suka gan shi suka mashi faɗa aka ce kai waya kake sai ce amurru ala diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار sai kullum na zo wucewa gidan su laila ya rushe fa sai in zo sai na sumbanci wancan bangon in sumbanci wannan bangon ya ce wallahi tallahi ba wai bangon nake so ba ba shi ya kama zuciyata ba a'a soyayyar waɗanda suka zauna a gidan su laila ita ce a zuciyata bangon banza in ji majinunu laila ta gani an je aikin hajji an je aikin hajji ana ɗawa ana an cika a arafat ya kalli jama'a yi wasu baitota a cin baitotansa yake cewa a tubu ilai ya rahmanu mimma sabtu كسبت فقد وحت القلوب وعمى عن هوى ليلي وذكري لقاها فإني لا أتوب يتي يا الله دزن ابن بكسن إنا وكنا توبا domin ga zukata yanzu duk sun rauni ya ce amma Allah wallahi ba zan iya tuba ba a game da soyayyen laila in kuma ambatanta ina tunota to laila banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fi cancanta ka masa haka to wannan ka'ida ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku a ka'ida a ka'ida ta hudu wancan guda biyu kenan al-isra'a tamanni ru'yati san ka so annabi ka annabi sama ka ji a ranka cewa ina ma da ka taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ma baka gan shi ba ina ma ka gan shi a mafarki alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wasallam fatan ka gan shi a mafarki to wannan yana cikin alamomi sannan an nasihatu lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim daga cikin san manzo Allah sallama yima Allah nasiha yima Allah nasiha ka aga kana shirka yima manzo Allah wasallam nasiha ka aga kana bid'a yima shugabannin musulmai nasiha shine kakka riƙa musu kwakwazo kakka musu ragargaza kakka musu mummunar addu'a kai musu kyakkyawar addu'a in kana da nasihar da zaka musu ka je da kai sai su ka musu ko kuma ka aika wani in zaka yi ko ka rubuta musu wasiƙa sannan wa ammatihim sauran musulmai ga baki daya su ma ka musu nasiha shine zama da su lafiya in ka ga sun aikata abin da ba daidai ba ka gyara musu ka bi mai kyau ka bi usulubi mai kyau wajen yi musu gyara to wannan yana cin alamar san annabi su sama sannan hubbu man ahabbahu san duk waɗanda manzo sama ke son su bature ma tintini ke cewa love me love my dog ahibbani ahibba kalbi bature ya ce in kana so na to ka so kare na ko shi duk duniyar ba wanda ya fi so kama kare so da kayan da kan da bature zai zo yana tafiya da shi da karen shi sai ka nuna karen sai ka nuna da suran ka ce ina son ka amma sai ka ce ban son karanka sai ce ba ka sauna to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su to in ka ce ba ka son su to shi take ce shi yasa take cewa habibu habibika Habibu, wa aduwu aduwika habibuka amma habibu aduwika aduwuk wa aduwu habibika aduwuk mai san ka mai san masoyinka masoyinka ne mai kiyayya da makiyinka masoyinka amma mutumin da ke san makiyinka to makiyinka ne haka mutumin da ke kin masoyinka makiyinka ne ƙa'idoji ne guda hudu ai kun gane su to manzal sama ba yadda zaka ka ce kana son sa amma sai ka ce ba ka son masoyansa sahabbansa iyalan gidansa sai ka ce kana kin wani daga ciki ha wannan ba soyayya gaske kake ba sannan daga ciki bugudu man abu abghadahu su waɗanda manzal sama yake ki a can wani fane ko wani yake cewa wai ya kalli masoyin shi kawai sai ya ga ya kama da wani ya kalli makiyin shi sai ya ga kawai ya kama da masoyin shi kawai sai ya ji yana son su ashbahta a abin nan masoyin sa kai ya kama da ya kama da wani makiyin shi sai ya ji yana son makiyin ma sai ya ce ashbahta a'da'i fa sirtu uhibbuhum in kana hazzi minka hazzi minhum ajidu al-malamata fi hawaka lazidatan حبا لذكري تفلل من لوم yace na kalle ka kawai ke na garan nan kai kama da wani makiyina a fuska sai na ji shi ma makiyin ya zama masoyi ji da ake soyayya gaskiya ko wai ya ga masoyin shi sai ya ga makiyin ne kama da shi a fuska a halitta sai ya ji kawai yanzu makiyi ya ba ta shi ma ya ci albarkacin masoyinsa ya shiga babin soyayya ya ce ni ana zargina saboda kanka ajidul malamata fi hawaka ladidatan ce ni idan ana zargi na saboda sanka da nake daɗi nake ji hubban ta fanya falyalum bilwamu domin ayin an zo za a zarge ni sai an ce oh juwana wai banza wai wane yake so sai a faɗi sunan wani aka ce min banzan nan amma aka faɗi sunanka saboda an ce ina son ka sai yanzu kawai zuciya ta ma ce sai sai daɗi to kaga wannan shine sannan daga cikin san annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ta'allumu sirratihi wa shama'ilihi koya sirarsa domin idan baka san sirar manzo sama ba za ka san ba za so shi ba ka ji ɗabi'unsa halayensa manya-manya na gari manzal sama amini ne annabi sama mai gaskiya ne annabi sama bai sama mai adalci ne annabi sama mai tausayi ne duk wasu kyawawan ta'adoji da ka sanya to manzala sama Allah ya cika masa shi shi yasa idan za ka ɗauki kowane annabi za ka faɗi wata sifa ko wata ɗabi'a da ya zama ya bayyana da ita sosai fiye da watanta amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'un musulunci ɗabi'u duka kyawawa to ne gaba a cikin su shi yasa Allah da ya tashi ya manta sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kan kana kan wata ɗabi'a wata take mai girma shi yasa ba za ka samu wata ɗabi'a ba da annabawan Allah suka sufantu da ita ba ce maza sama na ɗaya ne a cikinsu shi ne na ɗaya in kana magana ilimi da Allah ya ba annabi Adam alaihi salam to annabi shi ne ya fi kowane annabi ilimi in kana magana iya magana da iya tattaunawa da Allah madaukakin sarki ya ba annabi shu'aibu alaihi salam to manzon sama shine shugaba duka a wannan babu haka kowace ɗabi'a ka ɗauka haka za ka ga manzon sama shine shugaba a wannan ɓangaren sallallahu alaihi wasallam to duk abin da zai sa a so manzo Allah sallama a so mutum to manzo sama Allah ya hada masa shi cif in kana karanta littafin al-qasa'is an-nabawiyya za ka ga irin wanda da aka rubuta wanda suke magana a kan ababen da Allah ya keɓa manzansa sallallahu alaihi wasallam da su da kuma littafin shama'il a shama'ilul muhammadiyya za ka ga wannan al-imamu abu al-abbas al-qurtubi rahmatullahi alaihi ya sharhin wannan hadisin a cikin littafin sa al ya kawo fa'idoji masu yawa yace inna kullu man saddaqa bin nabi sallallahu wa amana bihi imanan sahihan lam yakhlu min wujdani shay'in min shi duk mutumin da ya gazzata annabi sallallahu alaihi gazzatawa ta gaskiya to ba za ka rika soyayyar manzon sallallahu a cikin zuciyarsa ba ko yaya take duk mutumin da ya imani da manzo Allah sallallahu to za ka ya gazzata manzo Allah sallallahu to za ka same shi yana da wani yanki na soyayyar da yake annabi sallallahu alaihi wasallam gaira annahum fi zalika mutafawitu shi dai jama'a a game da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to hawa hawa ne su gida gida ne aji aji ne فمنهم من أخذ تلك الأرجحية بالحظ Daga cikin mutane, akwai wanda ya دي بشي واحد. soyayyar da yake ma manzala sama ta yi jaya a zuciyarsa kuma ya ɗibi rabo irin na zaki ɗiba mai yawa ya zama ya ƙone a soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi sallam. ne nutsu a ciki akwai kama kadi tafaka li umara kamar yadda ya faru da sayyidina umar sayyidina umar yana cikin 'yan ajin farko a game da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikakkiyar soyayya hatta kala har na umar ya ce ma annabi sallama wa minnas ba kun ga anan an lissafa abubuwa guda uku ne min walidihi wa waladihi wan nasi azma'in amma ba faɗi annabsu ba ba faɗi kan kanka ba sayyiduna umar ya ce wallahi ya ma'aikin Allah na fi son ka har kaina fiye da kaina fiye da yadda nake son kaina to haka nake son ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi duk ya fi son mutum abin da ya faru wata rana manzo Allah sallama ya ce ma sayyidina umar wace irin soyayya kake mun sai na umar ya ce ya ma'aikin Allah ina son ka kamar yadda nake son ɗana mazan sun ya ce hatta al'ana ya umar ce har yanzu ba ka cikakken mai imani ba ya ce to ya ma'aikin Allah ina son ka kamar yadda nake son kaina mazan sun ya ce hatta al'ana ya umar har yanzu imanin ka bai fita ba ya umar sannan sai na umar sai ya ce wallahi ya ma'aikin Allah na fi son ka fiye da yadda nake son kaina manzo sun su ce al'ana al'ana ya umar Yake to yanzu imanin ta ya cika to kaga sai da umar annabi sama ya masa shaida cewa ya samu wannan matakin akhadha bil hazz awfa cikakken rabo yake da shi a game da soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama domin gashi annabi sama ne shaidan cewa yana son fiye da yadda yake kan kanta ka gani ko walihingin walhindin imra'ati abi sufyana radiyallahu anhuma sannan wannan ya tabbata da hindu hindu matar abu sufyan uwar sayyiduna muawiya radiyallahu anhu hindu wannan ya faru gare ta حين قالت للنبي صلى الله عليه ta هلوك سنة مسلم تتشم من زالة سلمة لقد كان وجهك أبغض الوجوه كلها ilayya. ce wallahi da kafin in shiga musulunci ba fuskar da na fi a duniya da kamar haka ta ce ma ma'aiki sallallahu alaihi sallama faqad asbaha wajhuka amma yau fuskar ta waye gari a habbal wujuhi kulliha ilayya ita ce fuskar da na fi so gabaki ɗaya a duniyar nan in ji hindu ta ce ma annabi sallallahu alaihi sallama bayan ta musulunta ga ita ma ta samu wannan matakin wa kama qala amr ibn al-as haka nan sayyiduna abdul baban abdullahi ibn amr ibn shi ma haka yace laqad ra'aytuni shi na tsinci kaina wa ma ahadun ahabba ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallama wallahi babu wanda na fi so fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam ولا أدل في عيني منه sannan ba wanda na fi jin nauyinsa da girmama shi a cikin zuciyata fiye da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu idlalan lahu yace shi yasa wallahi in nazo gaban manzon sallama ba na iya zira ma manzon sama ido in kalle shi saboda soyayya da nauyinsa da nake ji ban ya zuwa in kura ma manzon Allah sama ido in ji Abu bin al-As sai yake cewa walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u ne lin yace wallahi da za a tambaye ni in sukanta manzon Allah salama. wallahi ba zan iya sukanta shi ba saboda ban taba tsayawa in kalle shi ba saboda nauyinsa da nake ji da soyayyarsa da take ka zuciyata ولا شك في أن حظ أصحابه في الإمام القرطبي في سجبة الشيوة باب شك أن اللي ربند صحبهم أن انتم سكتاموا من هذا المعنى أعظم ربند صحبهم أن انتم سكتاموا نسوية شيء في جرمة شيء في جرمة أي شيء يسا وندق سكين صحبهم أن نفسه سلم لوقت إن أخي كاماشي فارساوا سكا كاماشي أكا ساشي za a kafe shi a gicciye shi sai aka ce har anna muhammadan fi makani ta hada sai ka kaddara annabi sallama ne a cikin a wannan matsayin naka ya za ka zama sai ce wallahi tallahi na rantse da Allah ba zai taɓa yiwuwa a ce manzo alfama yana wannan matsayin ba ni kuma in kwana lafiya in kwana da ido na lafiya talau ban zo na ba da fansar kai saboda manzo alfama ba mai shaida ya shaida a lokacin da musulunta ba ya ce ma ra'aitu ahadin yuhibbuhu qawmuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada shi a duniya kaka ban taba ganin mutumin da sa suke son sa ba kamar irin yadda mutanen annabi sama suke son sa kaga wannan yana ci saboda ka sahabban manzon sama su suka fi kowa son sa al-imam al-qurtubi yace li anna ma'rifatuhum li qadrihi azam domin saninsu da suka yi da matsayinsa ya fi girma fiye da wanda ba su ba wanda ya fi sanin girmanka to in abin a girmamawa ne ya fi girmama ka in abin a soyayya ne ya fi son ka ya fi son ka ya fi son ka annal mahabbata samaratul المعرفة domin soyayya sai abin da sanyi yake haifarwa sai an san ka sannan za a so ka haka nan kawai baka jin kawai baka san mutum ba sai ka ji kana san sa dai ka san shi ga ka gashi ko kuma ka san shi ta a baka labarin sa a baka labarin mutum ai ka san shi sai a zuwa na siffanta maka ce ai ga yadda yake ko sai ka kana san wani to gwaggwadon sanin ka da shi to gwaggwadon kuma yadda zaka so shi fatakwa wa tad'ufu bi hasabiha gwaggwadon wannan sanin da aka yi ma mutum gwaggwadon yanayin yadda soyayyarsa za ta girmama ta karfafa a zuciyar masoyin ko kuma ta rauni in an san shi da yawa to za a so shi da yawa in ba san shi da yawa ba to ba za a so shi da yawa ba wa min na man yakunu mustadrikan bishahawati da cikin mummune akwai wanda zaka ga Allah ya jarrabe shi yayi nutsu a cikin bin san zuciyarsa Mahjugan. bil ghafalati an yi masa kariya ya zama rafkanan ne an zalikal ma'ana fi aksari awqati yakan manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci ne yawa kaga mutum bai sallah baya zuwa amma yana nan a cikin musulmai amma da wata rana za a ce ai ga can an zaji annabi to za ka sha mamaki a lokacin wannan soyayya za ta taso masa bayan kuma an gama shi kenan Allah kada ya san zuciya irin ana rigiman nan da ake ta na rigima da musulmai da arna kaga ba a tsari ake yi ba ko a ce ga can ana faɗa tsakanin musulmai da kirista a irin namu na Najeriya ba akan shugabanci ake ba ba tsari ake bi ba to amma wani an daba ne yana can yana shaye shayen sai a ce ai ga can ana yi sai ce ba su je su kashe arna amma kuma ba zai hana su sha giyarsu ba sai an taba yin wani irin wannan yana kurɓa giya yana fasa yana fasa shagon giya yana la ilaha illallah muhammadar rasulullah kuma yana cin giya kwagin su fara hanya irin wannan ana rigima sai sai ustaz jimana ya yi daidai a tara mutum a ce biya fatiya biya fatiya kai ka san wani abu fatiya sai a ce mutum ya biya fatiya in yi sai a ce ustaz ya yi daidai in daidai da bisa ce ba musulmin gaske ne? ko ba musulmi bane sai a kashe shi kaga Allah kada san me a zuciyarsa ko to akan sami irin wannan fa hada bi akhatti al ahwal wannan wanda soyayya san zuciyarsa ya lullube shi har ya manta da soyayyar manzo Allah sallama ya sa ya zama mai sabo da biyayya ga manzo Allah sallama wannan a matakan soyayyar manzo sama shi yafi kowa kaskanci Lakin na bude iga ga kira jannabi da wa bishiyoyi in ninfawa ina yi in caja lafiya. Amma da wani rana a zo a suna masa wasu falalolin annabi da salama. shi kare kuma ya ƙaru, ya tunu da manzon Allah. Kullan shi a da wannan soyayyar da ke cikin zuciyarsa. Wasu takalmi ru'u-yuwar ta sai ka ji ma har wani zubin yana so ya ce ina ma yaga annabi da salama bi haisu yu'ti ru'yatahu bal ru'yata qabrihi sai wani zaka ganshi sai ya ji a duniyan nan ba yadda ba abin da yake so fiye da ya ga annabi sama duk da kila saban Allah yake yi ko kuma ya ce ma ai ga kabarin annabi ya gani kawai ya ga kabarinsa wa mawadi'i asarihi ala ahlihi wa malihi wa waladihi sai ka gaina fifita ya za a ma ya ga wani gurbi na manzo Allah su sulama a ce ai wannan hanya ko ga gidansa annabi can ko kuma ai wannan takobin annabi ne sai ga yana so ya gan ka gaina yana fifita wannan akan iyalansa da dukiyarsa da ƴaƴansa wa nafsihi wa nasi ajma'in ka ga yana fifita akan waɗannan fifita ganin da salama akan waɗannan abubuwa فيخطر له هذا ويجده وجدانا لا شق فيه sai wanda ka yana bujiro masa a zuciyarsa kuma ka yana samun sa a cikin zuciyarsa babu shakka ghaira annahu sari'u zawali sai dai kuma dan lokaci ta zai tafi masa saboda ba soyayya bace ta tabbata a zuciyarsa wa zahabi da kuma tafiya li ghafalati shahawati wa tawali al saboda sha'awar zuciyarsa da sabon Allah sun zama su suka mamaye shi fa yukhafu ala man kana zahabu asli tilka ana jimma mai irin wannan mutumin da zai ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma baya biyayya ga manzon Allah sama saban Allah yake yi ana jin masa tsoro ta rana ya waye gari tak a zuciyarsa babu soyayyar manzon Allah a tare da shi hatta la yujada minhu habda har ya zama babu ko kwaya a cikin zuciyarsa ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam al-qurtubi ne yake nuna mana nan ashe soyayya ga manzon sama tana da tsuwa ne gwagwadon yadda kake masa biyayya da nisantar ababen da ya hana ka ɗauko tarifin nan da ake mana tun muna islamiyya cewa wa ma'ana wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجره وأن لا يؤبد الله إلا بما شرعه waɗannan abubuwan guda hudu su ne suke tabbatar maka da cewa soyayyar manzon sama za ta tabbata a zuciyarka ba a su fi ma amar da abin da manzon sama ya bada umarni kai tasdiqu kufi ma akhbar ka ta tashi duk abin da ya bada labari idinabu ma naha anhu wal nisantar abin da ya hana kuma ya tsawatar a kansa sannan wa Allah ya ubada Allah illa bima shar'a ka abota ma Allah da komai sai abin da annabin ya shar'anta in kana wannan to shine zai sa soyayya ka ce ta da uwa san annabi sama ya ci mamaye zuciyarka har ya zama ba abin da ka fi so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanka za ka iya ba da rayuwarka don annabi sallallahu alaihi wasallama da ba shi kariya har wannan shi ita ce ka'ida sau da haka imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya ta gaskiya soyayya da waɗancan alamomi Allah ka samu mu zama masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babun halawatul imani babun da zai yi bayani akan zaƙin imani imani yana da zaƙi idan baka shiga cikinsa ba kai nutsu a cikinsa ka ta bibiyar gidajensa kana shiga kana mallakar su to ba za ka ɗanɗani wannan zaƙin imanin ba shine halawa abin da ake ce ma halawa abin da zai maka zaƙi kake jin daɗinsa shine ake ce masa halawa وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وعنه الرويت لك أنس دي وأن عنه لن الضمير يعود إلى أنس أنس يا ساك رواية حديثي شيني حديث ونن بابه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة صلى الله عليه وسلم قال يتشي salatun man kunna fihi abubuwa guda uku duk wanda ya zama yana da su Allah ya bashi su waje da halawatar iman to ya samu zaƙin imani a wata riwayar za ka ta'amal iman ya ɗanɗani zaƙin imani suwaye waɗannan abubuwan guda uku an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da ma'aikinsa su zama su yafi so fiye da kowa kaga wannan hadisin ya karfafi wancan babun na baya babun hubbur rasuli min al-iman an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da ma'aikinsa ba a raba soyayyarsu haɗe take an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ahabba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da ma'aikinsa su ya fi so fiye da wasunsu abu na farko kenan da za ka ɗanɗani zaƙin imani wa an yuhibbal mar'a sannan kuma ka so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba ka son su sai dan Allah ba ka son su sai don Allah sai ya ake son mutum dan Allah shine an yakuna muhibban lillah idan ka ga mutum yana son Allah to kai ma ka so shi shine la yuhibbu illa lillahi da ku kalla hatta a babun aure da ake kallon wasu abubuwa manzal sun ce ce tun kahul mar'atu li arba'i dabi'ar mutane tun da Allah ya halarci duniyar nan idan suka tashi suna neman mace da aure to sukan kalli abu hudu ne limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fansar bi za ta dini tarbace da mazin suna ya ce a ɗabi'ar mutane idan sun tashi za su aure suna kallon abu hudu ne wani in ya tashi limaliha shi so yake samu mace mai dukiya shi so yake zama mijin hajiya baya son shan wahala ita za ta rika cefane ta te komai gidanta ne tana da katin gida a wata unguwar turawa tana da motoci yau akwai wata motar da za a shiga gobe akwai waccan akwai motar cefane akwai motar kaza akwai motar kaza to shi so yake ta yawo a cikin motar nan ko sisi baya cin ɗawainiya ka gani limali haki auren jali zai wani jamaliha wani shi kuma 'ya'ya yake so ta haifa masa masu kyau tun da ita ma kyakkyawa ce eh kyakkyawar ya jali in ji haushi a tunanin karami to shi so yake yi ya auri mace wacce take kyakkyawa shi ke nan sai ta rika haifa masa 'ya'ya kyawawa sannan na biyu tun da zamani ne na lalacewa Allah shirya da mu na aifostar mace shi kenan sai matar shi ya rika fastanta tun daga na aure zai ai kasuwa kalanda shi kenan ya dafa ta shi kenan in ka je wajen mai kamiya ka ga hoton matar shi in ka je wajen tela ka ga matar shi in ka tafi wajen kanakawa su ma su manna wani ya gama cin shi ya manna eh, abinda eh, ya shafa bakin mai a jikinta shi kenan matar shi kenan shi haka yake so a ce ai mata duk gidan nan shi ya auri mace ne ke sannan wali hasadiha shi kuma wani so yake yi ya auri mace wacce take da babban matsayi a dangantaka tana da dangantaka mai girma a ce shi kenan ya zama eh, jikan jikan yayan shi a rika ce musu jikan mujaddidi ko shi kenan ha? wani kuma saboda addini kaga lillahi kenan wa an yuhibba al-mar'a yuhibbuhu illa lillah kaga addini manzo sama duk da ya lissafa wadancan sai ce fa bi zati di kaga ukun can ba a ce kakar kaka ne kaka kalle su ba ka kalle su amma su zama tawadi ne ba aslu ba su zama yasbutu taba'an ne wala yasbutu istiqlala ƙa'ida ce ta malaman mu na fiqh da subutu tab'an ma la yathbutu abin abinda in ka ware shi shi ba zai iya tsiwa da kansa ba Kayin da ba a hura masa ciki ba a rai ba a hura masa rai ba a ciki inda shi aka fasa cikin tinkiya aka fitar ba a yanka tinki ba ba za a ci shi ba ya zama mushi amma idan aka yanka uwa hazabku hazabku shaki zabtu janiniha أو فزقت فزقت الزكية زقت ما في بطنها إن أن ينكا وسط أن ينكا شيء سياج يا هلست هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ودنا لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا بل يثبت تبعا idan ka tashi za ka yi auren ka kalle su amma a matsayin bayan ka kalli addini addini ne farko muna karanta wannan hadisa a umdatul ahkam malamin mai mana wani misali mai kama kwakwalwa sai ya ce na sha buga mu na taɓa baku wannan labarin sai ya ce in haka rubuta ɗaya haka a lissafi nawa kenan ba ɗaya ba in ka ƙara sifiri in ka sa mai sifiri ya zama nawa in ka ƙara sifiri na biya zama nawa in ka ƙara sifiri na ya zama nawa kaga sun zama dubu sai ta share ɗayan nan hawa sufuri uku nawa kenan ba komai banza kenan a wata hausa ko banza ko ba banza ba kenan amma sai ka share waɗannan banza yan ɗaya tana nan ko ta nan to ya ce mana wannan shine addinu ɗin addinu ɗin kenan kaga idan misali bayan tabbatar addini ya tabbata a tsaye ko da waɗancan ko ba su zai buƙatar taimako shi yana nan a tsaye dama to sai ka ƙara sufuri yanzu ya ya karfafa ko bai karfafa ba sai a ce ga matar ka ne addini kuma mata ce ta fito daga babban gida jikar shehu dan fodi wace. ko a'a tana da alaka da shugaban kasa Ɗan uwa shugaban kasa ce ko uwa gwamna ce ko uwa sarki ce to wannan yan uwantakar ta sarautar ko ta shugaban kasa ko ta waye ka bi wancan addini ya zama goma ke kenan sai aka ce ai kuma bayan haka kyakkyawa ce to kage yanzu ta kara samun sifiri daya ta zama ɗari sai aka ce kuma bayan haka mai dukiya ce ka samu nawa nan dubu to kada ka sake waɗannan banzayen uku su goge maka ɗayanka ka kiwa kai wasa da ɗayanka shine tabbatacce ta ba'an ma la yasbutu su ke to ka ga hata a aure an yadda maka da wancan amma addini ya zama dan Allah kake son awa. kuma duk mutumin da ya auri mace dan Allah da abin da zai biyo ba zai iya haƙuri da shi zai iya haƙuri da shi idan ka ga Allah ya jarrabu matar mutum ba ta da lafiya ya tudar ta dama ba dan Allah ya aure ta ba ba dan Allah ya aure ta ba amma in dan Allah ya aure ta zai yi haƙuri da ita to kaga ga an yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa lillah duk wanda za so shi to ka so shi dan Allah ne san shi dan Allah dan shi mabiyin Allah ne yana son Allah sai ka so shi sai sa aka ba mu tarihin sahabbai sai mu ji muna ƙara son su annabawan Allah muna son saboda yadda suke da'a ga Allah in aka ba mu tarihin waliyai na gaske sai mu ji muna son su to wani muhimmin mar ala yubu illa lillah shi ma alama ce ta imani sannan na karshe wa an an yauda fil kufri kullum mutum ya rika jin yana ki kafirci a ce ya koma kafirci kama ya an yi kudafa fil kamar yadda yake a aje kashi a wuta waɗannan abubuwan guda uku suna cikin kamalul iman kuma suna cikin shu'abul iman suna cikin gidajen imani da mutum zai ta shiga ya ta mallakar su sai imanin ya zama cikakke san Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ka so wani kana son sa ne dan Allah sannan kuma ka ki kafirci bayan baka cikinsa kamar yadda kake kin ajefa ka a wuta in kana son mutum don Allah za ka masa adalci ko maki ko daga baya kiyayya ta shiga tsakaninku to wannan kiyayyar ba za ta sa ka ta zama ba za ka masa adalci ba wala yajrimannakum shana'an qawmin alla ala an la ta'dilu ba zai sa ka ki masa adalci ba saboda dama dan Allah kake son sa sannan ba zai sa ka kuma ba ya zama ya ki Allah kai kuma ka rufe ido ka ce ai kana nan tare da shi ka ce duk abin da ya faɗi daidai ne kai kuma kana nan ɗari bisa ɗari a kan wannan a zai iya kuskure in ya yi kuskure za ka aje ka amma wannan soyayya da take masa tana nan tana nan amma kuskure ya yi ana to kaga kaga waɗannan abubuwan kenan so da duk wannan yana cikin imani da ake buƙatar mu zama mun mallaki waɗannan gidajen mun ta ƙara su imaninmu yana cika da Allah maɗaukacin sarki babu alamatin imani hubbul ansari babin da zai yi bayani akan cewa san mutanen madina alama ce ta imani ka zama kana san mutanen madina to wannan alama ce ta imani al'ansar jam'u nasirin ne hakanan kuma jam'u nasirin ne ana cewa nasir ana cewa nasir جمع زما أنصار لفظين القرآن يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله قال أنصار فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله قال أنصار الله al'ansar su ne mutanen madina Allah madaukakin sarki ya kira su da wannan suna السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها sun samu wannan su su ne alhazraju da al'aus ƙabilu ne guda biyu manya-manya alhazraju da al'aus dukkaninsu babansu ɗaya babansu shine harisa sai ya haifi 'ya'ya biyu ɗaya ya sa masa alkhazraju sai kuma ya sa masa al'ausu alkhazraju ya haifi 'ya'ya guda biyar shi ya sa ƙabilarsu suka fi yawa a madina sai kuma al'aus shi kuma sai ya haifi ɗaya shi ya sa ba su kai yawan alkhazraju ba shi ya sa hatta ahalul bi'a wanda suka zo suka yi manzon sama cewa cewa ya dawo madina a lokacin yana makka suka kirga sunayensu duka da albiya al'ula da albiya saniya da shaffar farko da shaffa ta biyu duk za ka ga mutanen alhazrat sun fi yawa sannan za ka daɗe kafin a an ce masa hali al'ausi amma za ka ji alhazraji alhazraji alhazraji da yawa su suka fi yawa in kana bin tarajim na sa'abban annabi sallama musamman mutanen madina su suka fi yawa hazrajiyawa amma kabilu ne manya manya lokacin da manzalin sama ya zo madina sai aka aje waɗannan al'awasil al'awasil qabliya din waɗannan alaƙoƙin nasu na kabilanci sai aka aje sai aka ba su sammahum annabi sama bi tasmiyatin islamiyya manzo sama sai ya sa musu suna na musulunci sai aka sa musu suna ne al-ansar sai suka zama sunansu al'amfa mataimaka mataimaka sun taimaki Allah sun taimaki manzon Allah su sallama sun taimaki muhajirai waɗanda suka bar wa gidajensu da makka suka zo madina manzon Allah su sallama yace walau lal hijratu lakuntum la min al ansar wallahi ba da dan falala hijira ba ni ma da sai in ce ni ma dan madina ne ni to amma al hijratu muqaddamatun ala an muqaddamatun ala nusrati alhijratu aula min nusra hijira da aka yi daga makka ta fi nusra ta fi ta fi ta fi ta fi muhajirai sun fi ansaru sai san Allah ma zai faɗi su sai ya fi faɗin muhajiruna sannan zai faɗi wa faɗi al-ansar to san waɗannan al-ansaru yana cikin imani ina hujja وعنه صلى الله عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار من ظل سمعت آية الإيمان بجشن ألام من إيماني حب الأنصار أطيق كان مدينة وأن سكتي مكاء الله سكتي مكاء النبي صلى الله عليه وسلم سكتي مكاء وانس مهاجري وآية النفاق بغض الأنصار سننكم ألام منافرش ثم كان مدينة mutum ya je yana kin su sai a faɗi ubada a faɗi sa'ad ibn ubada ko a faɗi sa'ad ibn mu'ad ko a faɗi abdullahi ibn abdullahi ibn haram ko a faɗi jabir ibn abdullahi ɗansa ko a faɗi anas ko a faɗi talha ibn ubay a faɗi abin nan abu talha al-ansari waɗannan da sauran su sai mutum ya je yana kinsu to alama ce ta kafirci kaga can da an faɗa an ce ayatul munafiqi salatun ko idza haddatha kadhab wa iza wa'ada akhlaf wa iza tumina khan a wata riwaya aka ce wa iza khasama fajar to yanzu ga wata alama daga cikin alamar da zaka gane munafiki sai mutum ka je zagin mutanen Madina bai san wanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi alama ce ta munafurci ne munafurci munafurci wani ciwo ne da yake a cikin zuciyar mutum ta yadda zai zama yana bayyana a zahiri cewa shi ga shi, kai tare yake da ku amma a zuciyar shi ba haka yake ba shine nifaq nifaq asali daga nafaqa ne nafaqa in suka ce nafaqa ne ziga wani abu ka ziga abu a zahiri to zai zo ya ce ai tare da ku yake amma zuciya shi ba shi yake ba duk da cewa munafunci kala biyu akwai nifaqul akbaru akwai nifaqul asghar akwai babban munafinci babban munafurci shine wanda ya zama mutum ba musulmi bane shi irin munafincin Abdullahi ibn Ubay ibn Iza ja a kan na qalu in innaka la rasulullah wallahu in innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ka gani ko sannan wa minan nas man yaqulu amanna billahi ko wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض مرض لما نسك شعي مرض النفاق ciwon munafurci akwai ciwon munafunci a zuciyarsu ko amma duk babban munafiki ka same shi alamomin munafunci kananan nan ya tattara su idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan wa idza khasama fajar duk za ka daina da su sannan kuma ga babban da yake zuciyarsa na bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa an neme shi shi ne malaman fikihu daga baya sai su ce masa zindiki aikinsa sai su ce dandakato mutumin da azhara islam wa akhfa kufra fi qalbihi mutumin da zai bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa an neme shi ko shine munafiki su shine an-nifaqul akbaru sannan sai nifakul asgar a asgar shi shine mutumin da ya zama makaryaci tun magana da zai siya maka karya ko da a zuciyarsa mai imani ne shi amma maganarsa ta baki zai yi karya to ya ɗauki wata sifa ta munafinci haka idan ya alkawari ya saba haka idan aka ba shi amana ya ci haka idan aka yi rigima da shi ya ta zage-zage to wanda ya ɗauka haka wannan alamar cikin mutanen madina ita ma alama ce daga cin alamatun nifaqil akbar amma kuma manya-manyan munafikan su suna da wannan kaga dan me zaka siffanci da sifa karama wadda ita ce ana nan ana nan da kuturu ya gane mai kasi ya ce da haka muka sassoma ko mahaukaci ya ga wani na tsidda yawo ya ce somu somun abin da muka yi ne muke ci somu somun hauka tsidda yawo har mutum kawai ta tsidda yawo haka nan to in kai kuma kare yana shinshinar takalmi da so yake ɗauka in ka gan shi ma yana shinshinar alli to ya gane daga daga daga ƙashi yake to karamin munafunci shine yake kaiwa zuwa ga babba Allah shi kyauta to mutanen Madina malamai suka ce lafazin al'ansar lafazi ne khas amma a kalle shi kuma a matsayin am sai suka ce bugdul bugdu kulli nasirin li dinillahi nifaqu kun mutumin da kaje yana taimakon addinin Allah da dukiyarsa ko da iliminsa ko da ƙarfinsa ko da lokacinsa sai ka ji kana son sa ka ɗauki wani abu daga cikin munafurci kun mutumin da kaje ya ba da rayuwar shi dan addini to san shi ya wajaba kai ba ya kamata ba ka ji kana son sa in shi dariya maka cewa ka so shi kai fada da shaidanin da ka janye shi a zuciyarka ka fi karfinsa ka ji kana san sa kun ga asali al'amsar ake magana kai mutanen madina amma malaman da suka shirfin wannan hadisin sai suka ce duk mutumin da ya zama mataimakin allah ne shi to ka ji kana kinsa a zuciyarsa a zuciyarka to alama ce ta munafurci kaga shi yasa daga ciki da taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kakka samu mu ji muna jin kunshin wani daga cikin masu imani a cikin zuciyarmu ko ka ji kana ji kai ta roƙon Allah ya cire maka kiyayya to kakka su kakka ki shi to daga wannan hadisai duka suna mana bayani ne akan ayyukan imani Allah madaukakin sarki ya kara mana imani kuma ya sa imanin mu ya cika wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته